Bismillahir Rahmanir Rahim, ‘yar mai magani kashi na goma sha ɗaya. Cikin hakan ne kuma ya sami kiran gaggawa zuwa India, duk da cewa wannan six months ɗin na Hindi ne kuma ko cikakken wata biyu bai rufa ba. shi zai tafi yasa yasa ya yi tunanin tafiya da ita. Daren yau bai rinsa ba saboda tunaninta inda zai fara inda zai fara ta da batun tafiyar. Gashi har karfe ɗaya da minti arba'in da shida na dare. Tashi daga do daga gadon nasa ya ɗauki doguwar riga ya ɗora saman trouser ɗin da ke jikinsa ya ɗan fesa wa jikinsa turare ya buɗe wata loka ya ɗauki kiɗin ɗakin mata ɗakin nata ya fice babu kowa a falo tun da dare ya fara nisa hakan ya bashi damar buɗewa ya shiga yana ƙarewa falon kallo ya ƙarasa ya buɗe ƙofar ɗakin da duhu hakan ya bashi hakan ya sa shi lalubar makunnin glove ya kunna ya fara zagaye ɗakin da ido har ya sauke shagadan tana kwanci saman gadon kudundune da bargo Ya murmusa ya isa gefen gadon ya zauna yana shakar da yake tashi a ɗakin mai daɗin gaske. Bubbuga gadon ya shiga yi ta yi miƙa tare da salati. Ta buɗe idanunta a kansa tana kawar da gashin da ya rufe mata fuska daidai lokacin da yake kwanciya a gefen ta tashi ta zaune tare da jan bargon. Ta rufe jikinta tana cewa da shi lafiya. Bai ba ta amsa ba kuma bai ɗauke kansa daga kanta ba sai ma sanya hannu da ya janye bargon. Ta yi saurin durowa a gadon ta shige bayan labule Ya murmushi tare da miƙa ya nufe ta ta fito cikin labulen ta ce ni ka fice min daga ɗaki. Karfe biyu na dare katon gardi ka shigo ɗakin mutum me ya kawo ka. Sosai kalbar ta so ba shi dariya amma da yake ba ma abocinta ba ne haka ne ya maze ya cafi gashin kanta ya dur. Ta durƙushe a wajen tare da riƙe kanta ta ce wayyo Allah zafi. Sunkuyawa ya ce me abin me aibu da miji ya biyo matar da bata san hakkin aure ba ɗakinta. Ƙwar kawar da kai kai ta ce kawar da kai yi ya ce ba abin da kike tunani ne ya kawo ni ba inda haka a rai inda da hakan a raina da tuni kawo kanki na barki ne ki gama duk wata iskancin ki am ki shirya ki ki shirya jibi za mu tafi indiya da sauri ta jiyo ta dube shi lokacin da yake kai hannunsa yake kokarin yake kamo west ɗinta ya janyo ta jikinsa ya haɗa ta da faffaɗan kirjinsa ta fara janyewa da sauri sai dai ya yi mata rikon da iyakar nacinta da saƙon da son kwacewa ba za ta iya ba. Haka tana ji tana gani ta kwanta luba jikinsa kirjinta na ba da wani irin sautin bugawa da shi kansa sai da ya ba shi tsoro. Ya ɗago ta ya zuba mata idanu sosai abin da ya sanya ta lumshe idanunta. Siraran hawaye suka tsayo mata na takaici. Na takaicin yadda rayuwa take take kara kaina da ita ta kasa samun cikakken ingantaccen ingancinta a ce mace ɗaya miji biyu ita ko a labari bata taɓa ji ba Shin meye nufinsu duka a kanta kuma waye mijinta? Ɗumin da ta ji sama hannunta zuwa kuncinta shi ne ya sanya ta buɗe su kaɗan ta sauke su. Ta sauke su a kansa harshen ya sa yana tanɗe hawayen idanunsa a lanshe. Hakan ya sabbaba wasu hawayen zirarowa ta sanya hannu biyu ta rinka Ta riƙe kansa tare da janyar fuska da ta fara fuskar. Ta fara girgiza masa kai cikin sanyin sauti ta buɗe baki ta ce, Dare shiga yake kuma dare shiga yake kuma yi ka bar ni kai maka je ka kwanta waye ya rigo waist ɗinta sosai yayi ƙasa da kansa daidai kunnenta ta ce ki uzuri a gari ni kafin kowa mahaifinki ni ya nufin damƙawa mahaifinki ni yayi nufin damƙawa ke do ke da jin zan iya mahaifinki ni yi niyyar damƙawa ke da jin zan iya hindu zanen kaddarar yana da nauyin da dole sai an shige sa a sannu ni ne mijinki sai dai bincike ya nuna dole sai an riga na amsa suna kamar yadda saura suka yi ta gushewa kafin imran ni ma idan na shiga kafin shi sai na goga please ni ma idan na shiga kafin shi sai na goge Please ki daina kuka na yi wa baba malam alkawarin ba za ki ƙara kuka ba daga ranar daga ranar da lissafinsa ya zo kaina shine dalilin da yasa na barki kike abin da kike so ban taɓa yi miki tsawa ba hindu ki daina please ki daina yana maganar ne can ƙasar muryarsa na rawa kamar zai yi kuka abin da yasa ta buɗe idanunta ta ce me yasa sai kai shafa kai sai ya miki ya ɗora ta a gadon ya ja mata bargon ya rufe ta jiya zai fita ta kuma cewa please me yasa sai kai Tsayawa ya yi ya ce, saboda ni ne zan iya. Saboda ni ne zan iya, ki kwanta da safe za mu karasa maganar please, ka safiyar ki yi hasashen bayan rayuwarki da yanzu. Bayan rayuwarki da yanzu da yanzu ta da yanzu ta ɗaya ne? Yana gama wannan maganar ya fice tare da tare da mata kofa ya mata addu'a kamar yanda ya saba yin nufi nasa ɗakin ranar al'amin kwana yana juyi sosai ya karɓo so Sosai ya karɓo saƙo gurinta, Allah ma ya san ba shi da juriya a kan lamarin mace, shi yasa ya fi yarda da ya lazumci azumi lokacin da yake nesa da iyalinsa sai asuba ya tashi ya fita masallaci kamar yadda ya saba ya gabatar da sallah ta hanyar yin ta hanyar jan musulmin da ke area jam'i ya dawo gidan kamar yadda ya umarce su. kullum da safe takan shiga ɗakin Hindu ta gyara to yau aiki na aiki na musamman yake so ta yi masa dalilin da ya sa ya nufi saman ke na ya tadda ta a falo suka gaisa ya tambaye ta madam ta ce tana bacci ya ɗan gijin kamar ya aika ta sai kuma ya shiga ya ishe ta tana ta barcin ta yi ɗaiɗai a gadon duk da sanyin da ake yi injin idanunsa yawo yake a kowace kusurwa ta jikinta ya sauke sa ƙirjinta ya haɗi yawo Bai kauri tare da kawai da kai ya rusuna ya fara tashin ta yana buga katifar ba ta tashi ba har sai da ya haura ga dan ya fara sosa ba ta Sannan ta yi miƙa ta buɗe idanunta ya ɗauke kai ya ce an yi sallah tun ɗazun idan kin yi ta haɗa min break kawo mini. Aminu din bai jira cewar Hindu bai fice daga ɗakin ya koma nasa. Tashi ta yi a gajiye ta sani jiya dama ta ya samu tangarɗa daga tashin da ya mata amma ban da wannan ta manta rabon da ta samu katsewar bacci ita dai abu ɗaya da ta sani yanzu ta daina jin wannan kukan tsuntsun kuma ta daina ganin halittun nan munana da suke firgita ta amma ba akwai firgici da tsoro a ranta domin karamin motsi ne yake girgita mata yanayi ba sallah za ta yi ba don haka wanka kawai ta yi ta fito ta jira rigar sanyi sanyi doguwa mai jikin damusa ta yi Ta sanya hular rigar bayan ta naɗe gashinta ta fito ta nufi kicin ɗin. Patrick ne shi kaɗai yake ta gyara abubuwan da zai yi amfani da shi. Da taimakonsa ta haɗa abin karyawar shi ne faɗa mata abin da kin da ya fi so a cewar su da faɗa Da faɗa ta haɗa masa ta ɗauka ta nufi falon nasa ta jera a dining bayan ta jera ne ta nemi guri ta tsaya. Zuciyoyinta na kaiwa da komowa wasu na cewa ta yi tafiyar ta wasu na cewa ta shiga ta sanar da shi ta haɗa da ƙyar da taushin kanta ta kwankwasa ƙofar ta yi wani bulu ɗin light alamun an ba da izinin shiga ta murɗa ta shiga sallamar ta ce ƙasa ta sa ya amsa gaishe shi ta yi da hausa ga mamakinta sai ta ji ya amsa mata da fulatancin garinsu ta dube shi da sauri ya ɗaga mata gira tare da tashi zaune ta sauri. saurin kawar da idanunta zuciyarta ta shiga harbawa da ƙarfi saboda ganin abin da ya girma da wato wani kwamtaccen lafiyayyen suma ce lub baƙa mai sheƙi kwance lub a ƙirjinsa, ga damtsensa da ke ambarɗe irin na sadaukai, nononsa cikakku masu tsoka sun yi matuƙar tsokanar idanuwanta yanayin ya sa mata jin wani saƙo da bata taɓa ji ba akan namiji. Sheldon ya faɗa da muryar ya da wadda bata yi kama da ta wasa ba hakan ya sanya ta miƙewa jikinta na rawa ta fita ta ɗauko kayan abincin ta kawo ɗakin ta ajiye saman tebur ta fara haɗa masa ya zuba mata idanu yadda take komai da sanyi shi ne yake ɗaukar hankalinsa Komai da mai sanyi ne ga shi ba shi da juriya akan lamarin mace sha'awa Awa, wahala take bashi ita kuma hindu komai da mai ɗaukar hankalin maza ne bayan ta kammala haɗawa ta rufe shi ta tsugunna gaban gadon ta miƙa masa ƙaramin flat ɗin da ta shiryo komai ya zame ya miƙe Ya shiga ban ɗaki ya brush ya fito ya zauna a kan kafet na gaban gadon ita ma zama ta fara. Ita ta yi ta fara bashi kamar yadda ya bukata, ya lumshe idanunsa yana jin shauƙin ɗanɗanon karyawa da soyayyen dankalin turawa. Da soyayyen ƙwai mai nama abu ne da ya zame masa jiki sai dai bai taɓa riskar mai mai daidaitaccen ɗanɗano kamar na yau ba. Haka da rinkaciyar da shi sai da ya kammala ta fara shirin tashi riƙe hannun da ya zaunar da ita. Yanayin rashin walwalar fuskarsa ya sa ko ta shirya za ta yi bori take shiga hankalinta dole ta take bin sayin da ya so. Sake haɗo wani yayi ya zauna shi ma ya soma ba ta da hannunsa kallon fuskarsa ta yi shi ma idanunsa kanta yana tambayar kansa anya zai iya barinta ta samu cikakkiyar lafiya kamar yadda mahaifinsa da Tanuruddin ya faɗa ya umarce sa Numfashi ya sauke yana ajiye flat ɗin ya ce, Na sa wancan yaron ya aiko min da takardunki zan nema miki makaranta a nan ki ci gaba sai dai. Ɗagowa ya yi Ɗagowa ta yi mata murmushin da har dimples ɗinsa sai da suka loma ya ce, Me kike so game da ni? Ya san me ta, ya san me ya taka, ya san me ya taka shi yasa ya yi mata wannan tambayar. Ga tunaninsa sai koyi ga ta janyo jiki ta matso jikinsa ta kwanta. Ta sanya hannu tana shafa ƙirjinsa da hannunta cikin nutsuwa mai sanya hauhawar muradai ya sanya hannu ya rungume ta sosai a jikinsa yana shafa bayanta da wata sahihar nutsuwa yake tura mata da saƙonni. Ta yi lukwa a jikinsa saboda wani yanayi da take ji mai mugun ratsa zuciya sun jima a haka sannan kafin ya sanya hannu ya zuge mata zip. Na rigar da ya sauke ta ƙasa, ta rage daga ita sai fan da bra ya rinka bin surarta da kallo. Rashin haɗuwa ta haɗe. Tana da abubuwan da yake masifar ɗaukar hankalinsa a gurin mace ba ke sai ta da ya sauke mata kes mai kashe jiki a ta ya dire kes ɗin. Ya sauke bakinsa saman nafis ɗinta ta ja numfashi mai ƙarfi tare da sanya hannu ta rike shi. Sun jima a wannan yanayi duk da bata san ta inda za ta taimaka masa ba, amma tana karɓar saƙonsa da gaske. Sun ɗauki lokaci aka kafin ya ɗaga ta ya ɗora a gadon ya fara sarrafa ta yadda yake so, ta kuwa ba su haɗin kai duk da yana tunanin Yana tuna umarnin mahaifinsa sai dai yanayin da yake ciki ba zai iya jurewa ba. Yau ya kai ƙarshe gashi ba shi da wata mafita da ta wuce ita. Da wannan ya yi amfani wajen kaiwarsu ƙarshen wasan a lokacin ne kuma Inda ta fahimci ashe shayi asalin ruwa ne domin ku al'amin ya ba ta kashi sosai. Ita dai bata fahimci inda artabin ya tsaya ba sai farkawa dai ta ji ta kamar a cikin ruwa. Ta fara bude idanunta hankali ta sauke su kansa shi ma ita yake kallo ya mata murmushi. Domin ya samu nutsuwar da ya jima bai samu ba gaskiya ya amince Hindu daban take ba don komai ba sai dai ya kasance shi dai tun da ya aure bai taba kusantar mace sau ɗaya ji ya samu cikakkiyar nutsuwar da yake bukata ba sai yau. Sake limshe idanunta ta hawaye ya tsiyayo mata ya sanya hannu ta fara ture shi ya murmushi ya sunkuyo ya ce sorry mana yarinya slowly na biki sun san wani abu Bata bude idanuwa ba, ya yi ƙasa da kansa daidai kunnenta ya ce wallahi you are special. bude idanunta ta ta zuba sa kansa babu kunya ya ce ya, kin yi sosai, zan baki farin ciki ke ma ki wa mijinki alƙawarin sa. Alƙawarin samun sadimin da'iman dawa'un. Limshe idanunta dai suka yi wanka suka fito ranar ko ƙofar gida alamin bai fita ba hatta masallaci waye. Egypt ne za su sallar shi kan yau yana da ƴan rigima domin yadda Hindu ta narke har da wani zazzaɓin jin sabon yanayi ta yi. Iya tunaninta yana tunano mata ranar da suka je South Africa da Imran yanayi. Yanayi mai kamar wannan ya kasance tsakaninsu, amma bata ji irin wannan wahalar ba. To ko dai bai faru ɗin ba ne ko kuma mazan iri-iri ne. Tambayoyin mabambanta take ta yi wa kanta babu amsoshinsu ko da dai ya faru ita dai wannan za ta iya ɗorarwa domin shi ne ya faru da hayyacinta. amma fa min ya bata a jikinta sosai to ma wai ita ya aka yi ta yarda ta bashi kanta sakon da ya zo zuciyarta ta kenan wanda ya hargitsa tunaninta dan take ta ji wani kunci ya ziyarci zuciyarta ta lumshe idanunta tare da fara janyewa jikin amin da ke bacci ya buɗe idanunsa domin ba wani nisa baccinsa yake yi ba ya ganta a zaune ta haɗa kai da gwiwa ya tashi zauna tare da kiran sunanta ba ta jiyo ba sai kukanta da ta sanya wa sauti ya yi ƙar ya yi saurin jiyowa gare ta ya ce na yi miki wani abu ne daga kai dai da sauri ta ce eh kayan min kin kayan min wallahi kayan min for what reason ya sa ka raba ni da mutum da mutumin da zuciyata ta so tun ban fahimci so ba wani dalili ne ya yasa kake juya rayuwar mu yadda kake so dan Allah ka mayar da ni gare sa ko zan mutu ban yi farin ciki ko zan mutu ban yi farin ciki ba na fi son sa kan na please rufe mata baki zuciyarsa na tafasa ya ce stop hayaniya Hindu kar ki ɓata min farin ciki na zan ci sai kuma ya shiru yana janyewa daga kusa da ita jikinsa na tsuma. Ya sauka a gadon ya nuna ta da yatsansa gaba ɗaya kamanninsa san soya zuwa na tsansar damuwa ya ce tashi ki fita Hindu tashi. Tashi ki fice min daga ɗaki kafin da karya ki zan iya ɗaukar kowane irin shirman mace in dai ina son ta kuma zan yi duk yadda zan yi wajen mallakar ta. Sannan zan yi haƙuri da ƙuruciyarta ita in dai ta cancanci wajen ƙuruciya amma ki sani Ko a cikin hauka ba zan lamunci kawo min maganar wani banza a cikin da'irar da ta kasance masarauta ta ba Hindu karki ki kuma. Masu raro bari mu ta nan sai Allah ya lokaci na gaba sai mu ɗora daga yadda muka tsaya kada kuma ta da subscribe da liking da comment da kuma sharing. Bisala.